ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da shida da shida ga watan takwas miladiya ta 2012 a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan majalisi namu na tafsirar alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal gabanin shiga ayoyin da za mu fassara su bi iznillahi a wannan zama ga kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wannan yana tambaya ne akan hukuncin kwalkwabo eh, wato salliya kuma shin yinsa ibada ne wato akwai waɗanda suke yi kamar sun mai da shi ibada shin hakan daidai ne ko ba daidai ba ne wani ita ce tambayarsa walkwabo iri uku ne nau'i hudu ne nau'i na farko shine na hajji da umara na hajji da umara wanda wannan ibada ce wanda Allah ta'ala ya ambaci haka a cikin littafin sami tsarki da yake cewa la tadkhulunna al-masjid haram in sha amini aminin na ru'usakum kuma muqassirin lalle za ku shiga ɗaki mai alfarma in Allah ya yarda kuna masu aminci sannan kuna masu aske kanku wato ku yi salliya ku yi kwalkwabo wa na ko kuma masu saisaye annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a ga waɗanda suke yin aski kwalkwabo a umara ko a hajji yake cewa allahumma allahumma arham allahumma قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم للمحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم للمحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يتي الله ka ji kan waɗanda suke suke aske kansu su aske kansu ta tas lokacin aikin hajji ko umara sahabbai suka ce hadda masu sai ya manzan Allah ya sake yin addu'a ya ce Allah ka ji kan waɗanda suke yin talliya suka ce har da masu sese ya ce Allah ka ji kan waɗanda suke yin talliya suka ce hadda masu sese ya ce to hadda masu sese ya zama da masu talliya za su ɗauki kaso uku sannan waɗanda su ɗauka so ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya tafi hajjinsa ta ƙarshe ya umarci waɗanda ba su koro yasu ba waɗanda suke hajjin tamattu'i cewa idan sun yi umara su yi saisaye sannan sun gama hajjinsu sai su yi talliya wannan ya nuna yin talliya da saisaye ko mu ce talliya tun da ita ce ake tambaya kwalkwabo ga mai aikin hajji ko mai umara ibada ce saboda ka in yayi ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai samu sai nau'i na biyu shine wanda zai yi talliya saboda saboda bukata saboda larura wani abu ne ya ya ya musulunta ne ya yi musulunta ban ba shi eh. to za ka yi ko ka duk to ga wani dan uwa wanda Allah ta'ala ya na'imta masa shiga musulunci a wannan wata mai albarka kuma an ba shi kalmar shahada ya faɗa saboda haka ya zama musulmi kamar mu sunan shi kuma abubakar da Samuwar eh, sunan shi to yanzu sunan su ɗaya da mala abubakar na mai jan baki Allah ya karfafe mu so saboda haka yanzu ah, na san kila an gaya masa zai je wanka eh, sai da ma eh, eh. da mai barikin yawa saboda haka sai sai sai a yi sallolin da shi na magariba da isha'i sannan kuma ya je a koya masa abubuwan da suke wajibi na farko farko ya sani musamman karatun fatiya a kuma nuna masa yadda ake alwala da ake sallah daga yau ba shi da bambanci da wanda aka haifa ko wanda ya taso kaka da kakanni cikin musulunci sauraka kowa yanzu da shi da wanda yake wanda ya gaji musuluncin kaka sai ma ya fi wani daga cikin saboda shi yanzu ya dawo face ba wato yanzu zai fara from the beginning sauraka babu komai a kundinsa na laifi duk Allah ta'ala ya canza masa su ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat saboda haka yanzu zai fara ƙara wato zai ci gaba da cika kundinsa na aikin alkhairi insha Allah saboda haka muna masa fata alheri za mu koma ga tambayar mu tambaya kan talliya ko kwalkwabo shin ibada ne kuma mai hukuncinsa <clears throat> ba ibada ba ne mun ce kala hudu ne kala farko shine talliya saboda aikin hajji ko umara wanda wannan ya zo alkur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya sa sabban su sun yi mun yi wannan bayani sai kala na biyu shine wanda mutum zai yi saboda bukata wato saboda wata rashin lafiya ko da rura da take kansa da dole sai ya aske kan gaba daya ya talliya ya tas? Allah ta'ala yana cewa wala ta wala ta hatta ya al-hadi mahillahu mahilla yace ban kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk mutumin da Allah ta'ala yake ga masu aikin haji cewa kada wanda ya ya ya aske kansa har sai hadaya ta kai gurin abin nan dinta gurin da ake yanka ta wato sai ranar goma ga wata ranar ranar ranar babbar sallah ce to amma wanda yake mara lafiya ko yana da kwarkwata a kansa shi ne aubihi azamin ra'asi yana da ƙwarƙwata da suke damunsa da ke masa ƙaiƙai to wannan zai iya askewa kaga Allah ta'ala ya hana mai aikin hajji ko mai aikin umara a ce ya aske kansa kafin ya gama kafin ya zo lokacin da aka yadda ya yi to amma an yadda idan yana da larura to wannan larura ta sa ya je aske illa iyaka dai fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk akwai fidiya sai ya azumi ko kuma ya sadaka ko kuma ainihin yayyanka haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa ka'ab ibn ujra lokacin da ya ganshi a lokacin aikin hajji kansa kwarkwata na zuba yace ka hawa murasik ce kwarkwatan nan ta kanka cutar da kai yace bala ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaje ka aske in ya sai ka sai kai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku da aka ambata to dan haka mai larura ko da ma lokacin da aka ce ka a taba kai ne kamar lokacin haji amma aka yadda wa mai larura ya iya askewa kaga ashe in babu aula in ba lokacin haji bane in ba lokacin umara bane inda larura sai mutum ya aske kan nasa saboda yana samun matsala in ya bar gashi a kansa to wannan shi ma babu tantama wannan shine kala na biyu kala na uku shine wanda zai aske kansa saboda a ibada ya dauka ibada ne wato bautar Allah ne in yi haka yana da wani lada ko alama ce ta shi mai zuhudi ne mai gudun duniya ne mai wara'u ne mai tsantseni ne wanda ba ruwan shi da duniya alama ce ta cewa shi na Allah ne saboda kan shi ma ba su ma to wannan babu shi a addini ba inda aka ce kalliya kwalkwabo alama ce ta tsoron Allah ko alama ce ta gudun duniya wanda ya mayar da wani abin da Allah bai mayar da shi addini bai mayar da shi addini to ya yi babban laifi am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababen tarayya ne da suka shar'anta musu wani abu ya zan addini alhalin Allah bai izini da shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa wanda duk zai kirkiri wani abu cikin wannan addini namu alhalin baya ciki to ba a karba an mayar masa da kayansa ba a so to duk wani abin da mutum zai mai da shi mustahabbi ko ya mai da shi wajibi alhalin ba Allah ne yace mustahabbi bane ba annabi ne yace mustahabbi bane ba Allah ne yace wajibi bane ba annabi ne yace wajibi bane to wanda yayi shigogo shigogo cikin addinin Allah yayi kutse yayi karambani yayi abinda ba a sa shi ba ya shiga haƙƙin Allah saboda haka wannan baya daga cikin wannan bil ittifaq babu munaza'a tsakanin malamai na kwarai cewa mutum ya maida aske kan shi ya zama ibada wannan baya cikin addini in ba a waɗannan guraren da aka ambata ba su ne aka ce a yi amma haka kawai mutum ya ɗauka a kowane lokaci sai dai kansa ya ta yana sheƙi ɗauka wannan wani alama ce ta yana san Allah da manzansa wannan kuskure ne sai kaso na hudu shi ne wanda zai sabo lil'ada to al'ada ce kawai dai shi ya saba ba ya san ji kansa da suma da zarar suma ta ɗan fara fito masa zai je ya miƙa wanzami kan a lailaye masa shi a katse masa shi idan yana sheki haka dai ya dauka shi bai dauka wai ibada yake ba amma dai shi haka ya saba ko watakila a area da yake haka haka ake yi shi ma dai ya taso yana wannan to wannan malamai suna da ra'ayi biyu a kansa shi kansa imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah yana da ruwaya biyu akwai ra'ayin farko wanda suke cewa babu komai akwai ra'ayi na biyu da suke cewa makaruhi ne masu cewa babu komai suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani yaro an aske masa wani bangaren kansa an bar wani bangaren sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihda'uhu kull ihlaqu ihlaquhu kullahu aw da'uhu kullahu ku aske masa duka ko ku bar masa su masa duka to kaga da yace ku aske duka ahliquhu kullahu ku aske duka ko ku bari duka kaga ya nuna duka duka kowanne aka yi daidai ne dan ba zai yi musu umarni da abin da kuma yake kuskure ba saboda haka suka ce tunda annabi ya ce a aske masa duka ko a bar masa duka yana nuna ya nuna ana iya askewa din wasu kuma suka ce a makaruhi ne saboda wasu sun mai da shi ibada tunda wasu suka mai da shi ibada waɗannan da suka mai da abin ibada ya zama bid'a to kai kuma sunna kake yi ba a san ka koyi wani abu da dan bid'a yake duk abin da ya zama shi'ari ne na bid'a to wanda ya baya bid'a bai kamata yana yin sa ba suka ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya sifanta khawarij da cewa simahum at-tahliq simahum at-tahliq yana daga alamomin su aske kai su yi kwalkwabo to suka ce kaga shi'ar ne na khawarij khawarij kuma suna daga cikin yan bid'a shi yasa lokacin da sayyidina Umar aka masa asbag ibn asal wani wanda ya rika kutse cikin ayoyin Allah yana fassara su da ra'ayinsa aka kashi gaban sayyidina Umar sayyidina Umar ya ya dake shi sai ya cire masa rawani cire masa hularsa da rawanin rawaninsa na kansa yana cirewa sai ya bar masa ya ce aje a dai hora shi a suke shi ya ce da na ganka da talliya kashe ka zanyi to yana ganin da ya ganshi da talliya to ya shiga cikin khawarij din da annabi ce simahu mutahliq to ya nuna yana cikin su to wannan yana daga cikin hujjojin waɗanda suke karhantawa cewa ya zama shi'ari ne na wasu da suka mai da abin ibada wasu kuma suna ganin ba makaruhi ba ne alayi halin na kaso na hudu yana da sauki kamar yadda muka ce akwai ruwaya da take nuna a aske duka ko a bari duka waɗanda kuma suka karhanta ga abinda su suke hange ga wujihatu nazar ɗinsu Ah, amma a mai da shi addini a mai da shi ibada wannan laifi ne wannan bida'a ce ba ta daga cikin ibada saboda haka mutumin da ya ya saba aske kansa saboda shi baya son ya ji wani abu haka a kansa ya fi jin daɗi to babu laifi don yayi ah, amma in ya mai da shi ibada to wannan shine ya zama laifi wani shi kuma tambayar ta shi a ah, cewa ya saki mutum ne ya saki matarsa saki daya ta gama idda bayan ta gama idda kuma sai zo ya sadu da ita sannan kuma iyayenta suka dawo masa da ita kuma suka ci gaba da zama a haka to ya auren su to ban gane wani auren ba ta ce ta gama idda ta gama idda shikenan ta zama ba matar shi ba dama in tana cikin idda ne kafin ta gama yake mijinta wa hunna a bi raddihinna a lokacin da take idda Allah ya kirawo shi ba'al ya kirawo shi mijinta amma in ta gama idda to shikenan sai dai shiga cikin manema kuma ta yi nasara ta yi a kasashi sauraka yadda kowace mace take wacce ba matarsa ba haka ita ma take in ya neme ta to ya nemi wata wadda ba matarsa ba sauraka ya zina ballantana kuma har a zo a dawo masa da ita ci gaba da zama a haka kuma ya zo yana tambaya wai yaya wannan babu shakka zaman waju suke yi sai su rabu da wuri su tuba su koma ga Allah ne so daga baya ta yi ta zuwa daura aure ah, wannan kuma kuma tambayar da yake yi maganar mutum da ya sumbaci matarsa har manin sai fita ya azuminsa to na farko dai duk da hadisi ya nuna mai azumi don ya sumbaci matarsa babu komai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yin haka amma kamar da Aisha ta ce huwa amlakukum li irbihi nabi ya fi ku dan rike sha'awarsa ba kamar ku bane wanda yake nuna cewa mutumin da ba zai iya rike sha'awarsa ba ba daidai bane ya haka in kuma ba ya jin komai shi ke na wannan ba laifi ba ne don yayi in kuma har ya yi wani abu ya fita musamman mani mazi ya karya azumi mani to akwai magana biyu maganar jumhur shine azuminsa ya kare saboda yana daga cikin abin da aka ce mai azumi ya bari sha'awa ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli yana barin cinsa da shansa da sha'awarsa saboda ni suka ce idan har zai sumbaci matarsa kuma ya fitar da abin nan kaga bai bar sha'awarsa ba annabi kuma ya hada da da'am da sharab da sha'awa din gaba daya yadda ka san da'am da sharab suna kare azumin sha'awar ma haka wasu kuma suna ganin idan ba ta hanyar jima'i ba to ba zai azumin sa bai kare ba to ala ayi halin duk irin wannan sabani wanda ake samu mai karfi haka musamman ma in akwai wani abu na hujja a ciki ana tantamar ya ma kai azumin ya ka kai shi ko ba kai shi ba abu shakka abu ne wanda ya kamata mutum ya ya nisance shi kwarai da gaske kada yayi wasa da shi ibada ce kake wa Allah kuma Allah yana tsinkaye ga abin da kake yi kada ka sake kai wasa da abin da har za a zo ana ta baba ana ta baba akan ka shin abin da kai yayi ma ko bai yi ba wasu suna bai yi ba wasu suna a'a yayi saboda ka barin abin shi yafi in ko mutum har hakan ta samu to karewar azumin yana magana cewa azumin sa ya kare yana da karfi kwarai da gaske bismillah mala fakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماء السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون Allah ta'ala ya ce awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay ashe ba su ga abinda Allah ta'ala abu dukkan abubuwan da Allah ta'ala ya halitta ba ya tafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili da inuwawunsa suke karkata ta bangaren dama da bangarorin hagu sujjadan lillahi suna masu sujjada ga Allah wahum dakhiruna alhalin suna masu kaskantar da kai walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard kuma ga Allah kadai abinda yake cikin samai da abinda yake cikin ƙasa yake sujjada min dabbatin na dabba ne wal mala'ikatu hakanan su ma mala'iku ga Allah kadai suke sujjada wa hum la yastakbiruna kuma ba sa girman kai ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu ta saman su wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da ake umarta su da shi ubangiji ta'ala yana gaya ma waɗancan da alkur'ani eh, da sura ta ɗauko magana a kansu waɗanda idan aka ce wa za ta lahum ma za an zala rabbukum qalu asatirul awwalin waɗancan da idan aka ce wa mai Allah ta'ala ya saukar mai ubangijinku ya saukar sai ce a ah, wannan ai ba wani abu ne tatsuniyoyi ne waɗanda ake ta fafatawa da su akan su yadda da kadaitakar ubangiji su yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam su yadda da cewa alqur'ani gaskiya ne amma ake ta kai ruwa na ruwa rana da su sun kiyarda wadancan da Allah ta'ala ya magana akan cewa in ya ga dama a cikin kowane hali kowane yanayi zai iya kama su da azaba ba za su gagare shi ba to sai Allah yake ƙara jawo hankalinsu su tsaya su yi duba na basira su duba abubuwan da suke su abubuwan da suke mu'amala da su yau da gobe a cikinsu akwai ayoyi da yawa waɗanda suke nuna ɗayan takar ubangiji suke nuna shi kaɗai ya kamata a bauta masa kada a haɗa kowa da shi awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay basu dubi dukkan wani abu da Allah ya halitta ba su yi duba ba ru'ya ilmiya ru'ya fikriya duban da za su yi aiki da hankalinsu duban da za su tsaya su yi tunani da kwakwalansu ba su yi irin wannan duba ba ne ila ma khalaqa Allahu min shay'in zuwa ga dukkan wani abu da Allah ya halitta ko menene da Allah ya halitta ba za su tsaya su kalle shi ba su yi tunani ya zilaluhu an 'anil yamini wash shama'ili wanda inuwoyinsa suke karkata daga bangaren dama zuwa bangarorin hagu wato kamar yadda kowane abu wanda yake da jiki yake da inuwa yayin da rana ta hudo inuwarsa za ta rika raguwa tana raguwa har lokacin da rana za ta ji tsakiya sannan kuma sai inuwar ta koma ɗaya ɓangaren haka kowane abu yake akwai wanda yake da inuwarsa a tsaye take akwai kuma wanda inuwarsa tafiya take abubuwan da suke tsaye inuwarsu a nan take ko da yaushe abubuwan da suke motsi kuma su tana motsi tare da su kamar ɗan adam da yake kai kawo kamar dabbobi da suke kai kawo dukkan wani abu mai motsi daga nan zuwa can su tana yawo tana motsi tare da shi to wannan inuwa da suke gani da take wato a watsuwa tun daga lokacin da rana ta hudu ta rika raguwa kuma ta da tana karuwa lokacin da rana ta faduwa wato ta ɗaya ɓangaren wannan duk alama ce ta cewa waɗannan abubuwa suna sujjada ga Allah wannan inuwa sujjada ce take ga Allah wato kamar anan Allah ta'ala yana nuna yana ga yawa kafiri cewa al'amarinka yana da ban mamaki kai kana yi wa Allah jayayya kuma inuwarka tana bautar Allah eh inuwarka tana bautar Allah ce anta ya ayyuhal kafir zilluka lillahi sajidun wa anta jahidun inuwar kana sujjada kai kuma kana a girgima tunan Allah ta'ala dai ya nuna azamarsa cewa dukkan wani abu mai kaskantar da kai ne zuwa ga Allah mai biyayya ne zuwa ga Allah dukkan wasu halittu gaba ɗayansu halittun da suke daskararru ne ko dabbobi ne ko waɗanda aka ɗora wa takalifi ne kamar mutane da aljanu da mala'iku Allah ta'ala yana nuna azamarsa da yadda waɗannan dole suke miƙa wuya gare shi kuma ya nuna cewa dukkan wani abin da yake da inuwa to wannan inuwar tashi sujjada take ga Allah sujjada take ga Allah da safe da yamma saboda haka shi in ya wa Allah sujjada to inuwarsa tana yi sannan sauran halittu gaba ɗaya da Allah ya yi a sama da ƙasa suna yi wa Allah sujjada shine Allah ta'ala yake cewa sujjadan lillahi suna yi wa Allah sujjada wahum dakhiruna suna masu kaskantar da kai wasu da dama daga cikin malamai suke cewa idan zalati shamsu sajada kullu shay'in lillah idan inuwa eh, rana ta kauce daga tsakiyar sama ta yi zawali to komai sai ya faɗi yayin sujjada ga Allah Allah ce wahum dakhiruna kaga sai aka kawo wawun da nunun aka yi musu siga ta masu hankali ba ce hiya dakhiratun ba sai aka abubuwan duk da aka faɗa a nan sai aka mayar da su masu hankali saboda mai saboda an jingina musu sujjada an ce suna sujjada ga Allah walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba sannan Allah ya ce dukkan wani abu mai wato rarrafe a doron ƙasa dukkan wani abu mai tafiya a doron ƙasa ga Allah yake abin nan a sama yake ko a ƙasa yake ga Allah yake yake tafiya ya yake sujjada sannan Allah ya ce wal mala'ikatu tare da cewa wal mala'ikatu dinnan mala'iku sun shiga cikin mafis samawati amma sai aka ware su da ambato saboda matsayi da suke da shi a gurin Allah na musamman ba a bar su a dunkule a cikin mafis samawati ba sai aka yi musu ambatan su na musamman Allah ta'ala ya ce to ga Allah suke sujjada a wahum la yastakbiruna kuma ba sa yi wa Allah girman kai wannan don a nuna wa dan adam idan har yana tsammanin ubangiji yana buƙatar ibadar sani shi don haka in ya ga ya yi taurin kai ya yi girman kai ya kiyayi yi to inda Allah yana buƙatar ibada ne to akwai masu ibadar da sun fi shi yawa sun fi shi girma sun fi shi matsayi sun fi shi abin nan Allah ta'ala ya halicce su kuma suna sujada ga Allah saboda haka shi guda nawa ne in aka kwatanta shi da waɗannan shi yasa ubangiji ta'ala a wani gurin yake cewa lillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudubi wal asal kuma ga Allah ne waɗanda suke cikin sama da waɗanda suke ƙasa suke yin sujjada ga Allah taw'an ce taw'an tana komawa ga man fis samawati waɗanda suke cikin sama sune mala'iku suna yi wa Allah sujjada sannan wa karhan taw'an wa karhan kuma su gaba ɗaya suna komawa ga ga ƙasa din wanda suke ƙasa kuma akwai masu yi ɗau'an akwai kuma masu yi karhan akwai wanda suna yi bisa sun zaɓi su yi su da muminai wanda suka yi imani suke yi don Allah suka sa kansu su yi akwai kuma wanda karhan suna yi domin idan baka bauta wa Allah ba in baka zama abidun lillahi ba to dole ka zama mu'abbadu dole ka zama abdun lillah in kullu man fis samawati wa man fil ard illa ati ar-rahman abda duk wanda yake sama da ƙasa sai ya zo wa Allah bawa haka ko kai ko kakkai idan ka bauta wa Allah bisa kana so bisa radin kanka bisa zabin kanka ka zama al'abidu to anan kana da lada da ubangiji ta Allah ya tanada maka idan kuma ka ki kai to dole ne ka bi dokar Allah a cikin as-sunanul kauniyya da ubangiji yasa sa sunnoni na halitta dole ne ka bi shi anan a tsarin da ya maka a matsayin ka na dan adam dole ne ka bi wannan tsarin da ya tsara dan adam a kansa baka isa ka saba ba ka ce kai anan ma sai kai butulci dole ne ka tashi da kafafuwa za ka yi tafiya ba za ka yi tafiya da hannayenka ba da kafafuwa Allah yake so ka yi tafiya kuma dole da su za ka kama ka karba ka rike ka ajiye ka dauka da hannaye za ka yi tilas ka so ko kana so ko kana ki haka dole ka bar waɗannan gaɓoɓin su yi da'ar da ubangiji ya nemi su yi hancinka da kake shakar abu da shi ka shaki kanshi ko ka shaki wari ko ka shaki iska haka Allah ta'ala ya halicci hancin ya bashi wannan assignment din ya bashi wannan aikin yayi ko ka ki ko ka so wannan aikin zai ba ka da ikon ka ce kai saboda saboda tsabar kafirci mutum ya ce zai toshe hancinsa ba zai bar shi ya aikinsa ba har ya yi ko yana so ko yana ko yana ki sai yayi bakinsa da shi zai ci ya dan ya dandano zaki ko ko bauri ko ko sukari ko abin nan ko gishiri duk da baki zai yi da shi zai yi magana duk wani sauti da zai fitar da shi zai fitar ko ya ko ya so wannan aikin Allah ya dora wa shi baki kuma dole haka zai bashi yayi dole ne an yastajiba li dawa'il eh, eh, dawa'il tabi'a dole ne ya yi bacci ba zai ce zai yi wa Allah ta waye ba wajen bacci ya ce ba zai bacci ba shi tunda Allah ya halicci dan adam ya sa masa bukatar ya yi bacci to ni ba zan yi ba duk kafircinsa bai isa ba sai ya yi bacci sai ya yi shari sai ya yi nishi dole sai ya kwanta ya bacci haka in ya ji yunwa dole ya ci dole ne wannan ko ya so in ya ji kishi dole ya sha ruwa wannan duk sunanu tabi'a ne da ubangiji ta'ala ya halicci dan adam da su kuma wani wasu ayyuka ne da Allah ta'ala ya bawa gangan jiki ta yi da haka dan adam yana so baya so dole su yi wannan aiki to kaga tsau'an aukar ha ko yayi shi ta karan kansa ko ya ki gabansa dai za su yi wannan biyayyar to shi yasa Allah ya ce walillahi yanzuru man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum hakanan inuwoyin su ma ga Allah suke sujjada bil gudui wal asal safe da yamma Allah ya ce mala'iku suna yi wa Allah ta'ala sujjada ba sa girman kai ba sa girman kai lan yastankifa al masih an yakuna abdan lillah wala al mala'ikatu al muqarrabun Allah ya ce al masih Isa al masih ba zai yi kyamar ya zama bawan Allah ba haka nan mala'iku muqarrabuna wanda suke na kurkusa ba za su yi kyamar su zama bayan Allah don haka bautawa Allah suke yi ba tare da girman kai ba ya khafu da rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu da yake saman su ubangiji da yake sama da su suna jin tsoronsa ila wani ya ya za su ji tsoron su ai tsoro din nan ba sai mai zunubi ba wanda yake zunubi yake jin tsoron kada a kama shi da yayi laifi amma su da la suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to ya za a ce kuma mai suke jin tsoro kuma to wasu ka ce wai khawful mahabati wal jalalati tsoro ne na kwarjini wasu malamai suka ce a'a ba tsoro ne na kwarjini ba tsoro ne na kada a damke su su da azama. kuma ba Allah ta'ala ya musu gargadi ba wa manya qul minhum inni ilahun min duni fa zalika rajzini jahannam lace duk wanda ya kuskura cikin su yace shi Allah ne Allah ce sai na sa shi ta ko mala'ikan ne kuma a ka'ida duk wanda ya fi kusa da ubangiji ya fi sanin ubangiji ya fi tsoronsa suna cikin bayi waɗanda suka fi kowa sanin Allah don haka dole su kowa tsoronsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la a'lamukum billahi wa akhshakum bi na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoronsa duk da cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta masa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara amma wannan bai hana shi ya ji tsoron Allah bai hana shi ya ji tsoro ba saboda ya san waye Allah ba shi shine yasa Allah ta'ala yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ba me yasa masana wanda suka san Allah suka fi jin tsoron saboda sun san shi to haka duk wanda yafi kusa da da ubangiji ya fi jin tsoronsa? wannan ko a rayuwa ta yau da gobe zaka gane haka idan aka ce ga mai sarauta ga mai mulki wannan yana kusa da shi yana abin nan ɗinsa to ya fi jin tsoro idan an ba shi umarni ya ga cewa umarnin nan ya yi shi kula a tsorace ki kai ya yi a ce ba daidai ba saɓanin wanda yake nesa wanda yake nesa sai taka dokar ma amma wanda yake kusa ya fi jin tsoronta ce ah, to kai da kake tare da mu ma haka za ka yi to ka gani wanda yake nesa sai yayi wasu abubuwan ya kwana lafiya saboda shi bai san wancan ba baya kusa da shi to haka ubangiji wanda yafi kusa da ubangiji yafi sanin ubangiji to yafi tsoron sa shi yasa Allah ta'ala ya ce mala'iku ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su wanda yake saman su anan ubangiji ta'ala ya tabbatarwa da kansa uluwi wato ɗaukaka. daukaka ta zati ubangiji yana da uluwuz zat yana da uluwuz sifa yana da uluwul qadar yana da uluwuz zat zatin sa sama yake da kowane zati ubangiji bai cakudu bai gaurayu da halittarsa ba ubangijin ubangiji sama yake da halittarsa ba'inun min khalqihi sannan kuma yana da uluwus sifati sifarsa sama take da ta kowa sannan yana da ulul qadar matsayinsa da makanarsa sama take da ta kowa haka ubangiji anan ya tabbatarwa da kansa fauqiya haka ubangiji yake isbatul uluwi uluwi daukakarsa a cikin Alƙur'ani da hanyoyi daban-daban salo iri-iri ba salo ɗaya ba wannan yana ɗaya daga cikin salon da ubangiji ya yi amfani da su a cikin alkur'ani wajen tabbatarwa da kansa uluwi ce hafu na rabbahun min fauƙihim wa huwa alƙahiru fauƙa ibadi shi ne wanda yake gagara badau kuma sama yake da bayansa ubangiji wani lokaci ya amfani da uruj uruj hawa a hau abu kamar ta matattakala haka ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu kaga kalmar uruj tana nufin hawa anan ana tabbatarwa da Allah uluwi ne ba ce tanzilu al-mala'ikatu ba ta'ruju sannan wani lokaci ubangiji ya amfani da kalmar su'ud da shi ba yana nufin hawa ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu kalmomi masu kyau masu daɗi zuwa ga Allah suke hawa haka Allah ba ce suke sauka ba suke hawa wannan siga ce da Allah ta'ala ya amfani da ita dan ya nuna uluwinsa haka nan wani lokaci ubangiji ya nuna ya ɗaukaka wani bawansa zuwa gare shi kamar da Allah ta'ala ya faɗa game da annabi Isa bal rafa'ahu Allahu ilayhi ce ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ni mai karban ranka ne kuma mai ɗaukaka ka ne ilayya zuwa gare ni kaga kai amfani da kalmar rafa'a me rafa'a take nufi ƙasa ko sama sama wannan salo ne da shi ma alkur'ani ya amfani da shi don tabbatarwa da Allah uluwun zati haka nan wani lokaci a yi amfani da kalmar uluwun kanta uluwul mutlaq cikakken uluwi ta kowane bangare kamar yadda ake wa huwa azim wa huwa azim ce wa huwa kabir al-kabir mutaal sabbih isma rabbikal a'la wannan kalmar uluwi ne uluwi ne mutlaq uluwu zat ya shiga uluwu sifa ya shiga uluwul qadar ya shiga ciki shi ma salo ne da alqur'ani amfani da shi dan tabbatarwa da Allah da tabbatarwa da Allah wato ɗaukakarsa haka nan wani lokaci Allah ta'ala ya amfani da saukar da littafi ya sauko da littafi daga tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim tanzilul kitabi min Allah kaga ba ce tanzilu ila ba da abin da aka ce an sauko da shi a ƙasa yake ko a sama yake a sama yake ولا لا دن ديوا القرآن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قل نزله روح القدس من ربك نزله روح القدس إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة من سوكر من سوكر دي إن كلمة سوكات هنا تلقى سمني زوا كسبا لك كسبا زوا سبا بعدك كوئنا بقى haka nan wani lokaci alkurari amfani da kalmar as a amintum man fis sama'i wanda yake sama wani lokaci alkurari amfani da kalmar istiwa'i wadda za a haɗa ta da kalmar ala akwai banci tsakanin istawa ila ko istawa ala to istawa ala kaga kalmar ala tana na uluwi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ar-rahmanu 'ala al arshi istawa thumma istawa 'ala al-'arshi wannan ita ma tana nuna wato uluwin ubangiji wani lokaci kuma ya ba mu labarin fir'auna wanda ya nemi a yi masa gini matattakala saboda ya je ya je ya tsinkayo allah annabi musa Karshe ya ce kai annabi musa ma ƙarya yake wanda wanda ya nuna annabi musa ya tabbatar masa da uluwullah ubangijinsa a sama yake to shi ne ya ce ya hama sarhan la'alli ablughu asbab as-samawati فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا يا هامان أجنا من أمين أمين gina من tsari, a gina من babban gini kila in je ga hanyoyi in bai hanyoyin da zan tsinkayo Allah da Musa kai ƙarya ma yake ba Allah Allah nashi ba sama yake ba wani lokaci ubangiji ya amfani da cewa masu matsayi na musamman suna wajen suna wajensa wa man indahu la yastakbiruna ni wa man indahu sune mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha kataba kitaban wa huwa indahu fawqa al wa huwa indahu fawqa al inna rahmati sabaqat ghadabi to wannan duk salo ne da alqur'ani ya bi wajen tabbatarwa da Allah uluwi wannan ba a zo kuma kan sunna ba ba a zo kan hadisai ba to ko wannan kadai ya isa ya tabbatar da cewa ubangiji alim ne ya ɗaukaka bisa da halittarsa ba cakuɗe yake da halittarsa ba ba gaure yake da su ba wannan shine nassin ayoyin alkur'ani kuma shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kuma ita ce aqida ta magabata na farko Allah ta'ala ce khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da aka umarce su da shi wato duk da aka yi musu umarni da shi aka ce su yi to suna yi wani guri Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun a nan kowace gaba zaman kanta take kakka ɗauka mai mai aka yi a ce la ya sunan Allah ma amarahum ba sa wa Allah abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna aikata abin da aka umarce su kakka ce a ah, to ai magana ɗaya ce ba sa saba suna aikata ai abu ɗaya ne a a kowanne da ma'anarsa yadda Allah ya raba su na ya nuna bi da bi ne la ya asuna Allah ma amarahum Don abin da Allah ya umarce su da shi sai sun yi hmm. ba sa saba shi Don ana iya baka umarni ka saba sannan wa yaf'aluna ma yu'maru wato ba sa yin gaban kansu abinda aka umarce su za su an gane ko wato ba za su kirkiro wani abu ba haka kawai su je su yi ba tare da an sa su ba wanda Allah ce la hu bil qawl wa hum bi amrihi ya'mal ba sa yi wa Allah shishigi abinda bai sa su ba su yi umarninsa suke bi don haka jira suke sai ya ba su umarni shine ma'ana wa yaf'aluna ma yu'maru saboda wannan ita ce kamalar da'a ka jira umarni in kuma an ce yi to kuma ka tsaya wani abu sannan kuma a ga kayi wanda ita ce sifar mala'iku sauraka cikin ɗa'a ga Allah suke a ko da yaushe sannan ubangiji ya ce وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد kuma Allah ya ce kada ku riki alloli guda biyu inna ma huwa ilahun wahid shi kadai Allah ne guda daya fa iya ya farhabu dan haka ni kadai ne za ku ji tsoro na ubangiji ta'ala ya ci gaba da kira zuwa ga tauhidi da kuma haramta shirka kowace iri ce Kun shirkar da larabawa suka sani shirku ta'addudil aliha alloli barkatai ba iyaka wannan shirka ce da laraba suka santa ana yin ta a doron ƙasa akwai kuma shirkar da laraba ba ita suke yi ba shirkar cewa allolin guda biyu ne to kada a mai cewa alloli biyu ne ya ji ana cewa a daina shirka a daina shirka ya ɗauka waɗancan masu alloli barkatai ake magana kawai su ban da su alƙur'ani na duk duniya ne saboda ka su ma da su abinda suke yi shirka ne mutanen faris majusawa kafin zuwan musulunci bal tun kafin ma zuwan zuwan annabi isa alaihissalam tun karni na shida suka kirkiro majusanci addinin majusanci shi wani addinin addinin majusanci shine addinin da yake cewa alloli biyu ne akwai allan alkhairi akwai na sharri allan alheri shine haske allan sharri kuma shine duhu suka ce ah, asali da allan ɗaya ne shine yazdan shine allan alheri wai haka kawai sai ya rika takawa a ransa to yanzu idan ya samu abokin gaba fa wato in ya samu wani allan abokin tarayya fa wannan saƙa wanda ya yi sai ta ɓangaren da wani allah daga jikinsa sai ya zama abokin rigimarsa to shi da suke cewa ilahi shari to don haka sai suka mai da wuta ita ce ramzi ita ce abinda za su rika bautawa don ita ce take nuna haske saboda shi ilahul khair din shi ake bautawa shi ilahul sharri kam ba a bauta masa saboda shi ilahul khair ana cewa duk shi duk abin da ake gani na ni'ima na jin daɗi na zaman lafiya na kwanciyar hankali na ruwan sama da tsirrai da arziki da komai da dan adam yake samu ilahul khair ne yake bayarwa suka ce shi kuma ilahul sharri duk bala'i da musiba da tashin hankali da za a shiga ciki shi kuma shi yake haddasawa don haka kaga ba za su ba za su bauta masa ba sai a bauta ilahu abin nan amma dai sun yarda cewa kowanne ilahu ne kuma a tsakaninsu ba sa ga miciji rigima suke to haka suka ci gaba har lokacin da ah, har lokacin da ah, wani da ake kira mani ya zo shi ma sai ya kirkiro musu sai ya ƙago musu addinin shi wannan dai a wannan addinin ya ƙara masa kwaskwarima ake ce masa almanawiya sannan sai abin nan mazdakiya shine kusan wanda ya zo na ƙarshe shi ma ni da ya zo kusan ya takura komai komai ya haramta komai ya haramta ba za ka ci mai daɗi ba za ka sha mai daɗi ba mutum ba zai namiji ba zai aure ba mace ba ta yi aure ba komai ya haramta da sunan bauta to abun aka shiga takuruwa to shi mazdak da ya zo yadda zai shi kuma samu karɓa tun da jama'a an riga kura ta kai bango da ya zamaninsa ya zo sai shi kuma ya ce ya halatta komai ba haram wanda ita ce ibahiyya da ake faɗa shi kuma akasin wancan wancan da ya haramta komai shi kuma sai ya halatta komai saboda haka maganar ma a tsaya sai an yi aure sai an daura aure sai an yi wa duk bai taso ba ita ce mazdakiya ita ce addinin majusawa na ƙarshe wanda musulunci zo ya samu amma su ma suna dai da wannan ra'ayin na ilahai ne ne allan duhu allan haske da allan duhu shi yasa wani abu in ka gan shi a gurin shi'a ta iran kakkai mamaki saboda ɗosanowa aka yi daga asalin addinin ka gana magana mutu'a auren mutu'a auren waye auren waye to wani a cikin mazdakiya dama haka yake addinin majusawa har yanzu suna da suna da idun nairuz da suke duk shekara idun nairuz zaka ga ana kunna wuta suna wasanni da ita ana tsatsallakawa ana kewaya ta ana abin da duk tuna baya sai na umar shi ya rushe wannan wannan masarautar shi ya kawo ta shi ya shafe ta daga doron ƙasa shi ya sa ya fi kowa baƙin jini a gurinsu sai fi kowa bakin jini dan wato ko da ka koma za ka ga cikin zagin da ake sahabbai sun fi tsanan umar sun ce duk wani aika-aika da sai da abubakar ya umar ne ke sashi a cikin tafsirin za ka ga inda tafsirul ayyashi tafsirul kummi wa al kafiru bi rabbihi zahira sai kafiru din ana nufin abubakar bi rabbihi ana nufin umar cewa kafir shi sai na abubakar kenan yana samun goyon baya ne daga ubangidansa shine bi rabbi irin wanda yana daga cikin tawilansu, muyagun tawilodi da suke abin nan ita kanta wannan ayar wa qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn ai sai da suka ban karata ka je ka duba tafsirin ummi tafsirul ayyashi biharul anwar kaga ya suka bankara ayar wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn suka ce abinda ake nufi la tattakhidhu imamayn ithnayn innama huwa ilahun wahid innama huwa imamun wahid ilahu sai ya zama imamu anan abu biyu ne abu na farko saboda ayar tana sukan addinin majusanci ne rushe shirka da take cikin majusanci ne to a canza mata a canza mata ma gaba daya sannan na biyu amma mayar da ita kan abubakar da umar a ce su ne suka riƙi limamai sama da ɗaya wanda dai ya yarda da abubakar da umar ya riƙi limamai biyu limami ɗaya ne shine ali in ka koma tafsirin ayyashi tafsirin kulli za ga wannan a ƙarƙashin wanda ayyuka Allah ta tattakhuzu ilahaini ilahu ban san a wani yare ne ilahu zai zama imamu ba ilahu sai koma imamu inda ma huwa ilahun wahidun suka ce imamun wahidun to da a ce alkur'ani wani abu ne ba Allah ne yake kula da shi ba wata rana sai a waye gari ka ji haka za su karanta to ba zai yiwu ba Allah ce kada ku riki ilahaini isnaini kada ku riki alloli guda biyu an ce isnaini malamai suka ce ba in ka ce ilahaini biyun ake nufi amma ka kara isnaini saboda me saboda a san waccan aqida ta isniya ta cewa alloli biyu dan kakka dauka ilahai ne jinsi ne anan A ka'idar larabci zaka iya cewa nan jins ne ana nufin dukkan alloli ko alloli masu yawa to sai aka kara isnaini dan ka fahimci waccan aqida ta alloli biyu ake magana anan ba ba aqidar da larabawa suka saba da ita ba kace inna ma huwa ilahun wahidun aka ce ilahun ai shine wahidun din ne amma sai aka kara wahidun saboda ilahun dan tabbatar da uluhiyya larabawa da su ba ba magana uluhiyar kawai ake ba a yadda cewa Allah ɗaya ne ba a yadda cewa akwai Allah ba duk larabawa sun yadda akwai Allah amma ba su yadda ɗaya ba ne. to saboda a tabbatar musu da Allah ɗin da ake bauta wa ɗaya ne shine sai aka ƙara kalmar wahidun haka dukkan wata kalma da ka gani alkur'ani ba haka take zaune ba akwai saƙon da take isarwa Allah ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn inna ma huwa ilahun wahid fa ya farhamu ni kadai za ku ji tsoro na akwai hannunka mai sanda ku daina jin tsoron Allah da duhu ku ce shi yake kawo muku bala'i shi yake kuma kawo muku azab zaka shi za ku ji tsoro a'a ni za ku ji tsoro na babu wani wanda zai kamu tunda kuma wancan ba zai iya tsorata ku ba ba zai iya kawo muku to shi ma wancan ilahul khair da kuke faɗa shi ma ba zai iya ba ku wani alheri ba sannan Allah ce wala huma fis samawati wala huma fis samawati wal ardi wala huddin wasiba أفغير الله تتقون وله ما في السماوات kuma duk abin da yake cikin sammai da wanda yake ƙasa na Allah ne mulkin sa ne halittar sa ne bayin sa ne saboda haka da duhu da da haske da duhu da rana da wata wannan da halittar Allah ne alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun saboda dukkanin su halittar Allah ne tunda kuwa halittar Allah ne bayan sa ne mulkin sa ne ya za a su zama kuma Allah ba zai yiwu ba wannan ma mai da martani ne ga masu aqidar cewa allolin guda biyu ne insha Allah gobe bi iznillahi akan wannan aya za mu tashi da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida Law Shopping Complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi sir Najeriya ita ce jira muku wannan MP3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan a cikin harshen turanci 080 60 30 2275 wassalamu alaikum rahmatullah.